يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon sayo muna ranar 20 ga watan 6 shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke bayanin halayya da ɗabi'u ta annabi Muhammad zaben Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi na abdullahi bin muhammad bin fodi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na sha ɗaya inda mala yake cewa wa kana alaihi salamu yanha anil qiyami lid-dakhili ko manzon Allah amincin Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yana hana miƙewa tsaye don wanda ya shigo guri waƙala kuma manzo ya ce la ta kada ku tashi tsaye akan wani kama ya ƙumul a'ajimu kamar yadda bau bayi suke yi waɗanda ba yaren larabci ba yadda mu a yanzu anan sai ce kabila ne ana nufin duk wanda ba bahaushe ba an gane ko to in an ce a ajin duk wani wanda ba balarabe ba manzo yake cewa la kuma kama ya a ajinmu. kada ku rika miƙewa kan wani kamar yadda baubayi suke miƙewa abuhun ba ba sashinsu yana girmama sashi da yin haka ana daukan tsayawa ita ce girmamawa waƙala rajulun waƙama a nan an ce waƙala shine kuskure ne ƙala ɗin da aka waƙama ne ba waƙala ba waƙama rajulun limu'awiyata radiyallahu anhu kuma wani mutum ya miƙe tsaye saboda zuwan mu'awiya allah ya yarda da shi fa amarahu bil julusi sai muawiya sahabin annabi ya umarci wannan mutum da zaunawa ya umarce shi da ya zauna wa qala ya kuma goya masa da cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman wanda ke son mutane su miƙe masa tsaye can falyata bawa maƙa'adahu minan nar ya shirya wa wajen zamansa a wuta Wayan yanha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hani an yuqima rajulun ahadan game da wani mutum ya tashi wani wa yajlisa makanahu ya kuma zauna a gurin da ya tashe shi wa qala kuma manzo yake cewa la ya hillu lirrajuli bai halatta ga wani mutum ba an yufarriqa bayna ithnaini ya raba tsakanin mutum biyu da ke zaune ko suke